بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصبر في قلبه وذلك علامة الهلاك فإن الذنب كلما صغر في عين العبد أظم عند الله وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم قال أبو هريرة إن الحبار لا تموت في وكرها من ظلم الظالم وقال مجاهد إن البهائم تلعن أساة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية بني هذا بشؤم معصية ابن آدم وقال إكريما دواب الأرض وهوامها حتى القنافس والأقارب يقولون منين الكفر بذنوب بني آدم فلا يكفيه إكاب ذنبه حتى يلأنه من لا ذنب له ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد فإن الإز فإن الإز كل الإز في طاعة الله تعالى قال تعالى من كان يريد الإزة فلله الإزة جميعا أي فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله وكان من دعاء بعد السلام اللهم اعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك قال الحسن البصري إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من أصاه وقال عبد الله بن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك إسيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها ومنها أن المعاصية تفسد العقل فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد وإذا طفي نوره ضعف ونقص وقال بعض السلف ما صلاها أحد حتى يغيب عقله وهذا ظاهر فإنه لو حضر عقله جزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى أو تحت كهره وهو مطلع عليه وفي داره على بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه ووائد القرآن ينهاه ووائد الموت ينهاه ووائد النار ينهاه والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها فهل يقدم على الاستئانة بذلك كله والاستخفاف به ذو أقل سليم ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين كما قال بعض السلف في قوله تعالى كلا بل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال هو الذنب بعد الذنب وقال الحسن هو الذنب على الذنب حتى يؤمي القلب وقال غيره لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية فإذا زادت قلب الصدأ حتى يسير رانا ثم يقلب حتى يسير طبعا وقفلا وختما فيسير القلب في غشاوة وغلاف فإذا حصل له ذلك بعد الهدى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 daren laraba goma ga watan da ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari da talatin da biyar wanda kuma yake daidai da sha ɗaya ga watan biyar miladiya ta dubu da sha hudu a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na al-imam abi abdullah muhammad ibn abi bakr ibn ayyub ibn qayyim al-jawziya wanda aka haife shi shekarar hijira tana 691 ya rasu tana 751 wanda kuma wanda shi ne darasinmu na 44 a jerin gwanon darussanmu kuma wannan shi ne na 220 idan ba mu manta ba har yanzu al'imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana mana bayani akan asarun sunu wato irin tasiri ko mummunan tasiri da zunubi yake bari ko yake fararwa ga rayuwar mutum ɗaya ko ga rayuwar al'umma yake cewa wa minha yana daga cikin mummunan tasirin laifuffuka saba wa Allah barin hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama kama hanyar shaidan da biyayya ga shaidan irin mummunan tasirin da wannan yake haifarwa mutum wanda wannan shi ne abu na goma sha biyar da zai ambata yace annal abda la yazalu yartakibu dhanba hatta yahuna alai bawa ba zai gushe ba yana ta yin laifuffuka har ya zama laifin a gurinsa ya fi komai sauki wa yasghura fi qalbihi laifin ya zama kankane a zuciyarsa duk kuma irin girman laifin ko yaya Allah ta'ala ya yi bayanin girman laifin da irin azabar da za ta auka ma wanda yake yin sa saboda yin laifi yau da gobe sai ya zama na bawa har ya kasance baya ganin girman wannan laifin ya kasance shi yafi komai sauki a gurinsa wa zalika alamatul halak wannan alama ce da take nuna wannan bawan ya halaka fa inna dhanba kullama saghara fi ayni abd 'azuma 'inda Allah domin zunubi duk sanda bawa ya rika ganin shi kankani to a wannan lokacin kuma yana ƙara girma ne a gurin Allah wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kuna tsammanin sa wani abu ne mai sauƙi amma abu ne wanda yake azim babba a gurin Allah wa kan zakara bukhari fi sahihi an ibn mas'ud radiyallahu an qala inna al-mu'mina yara ka ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa alayhi wa inna al-fajira yara dhunubahu ka zubab waqa'a ala anfihi fa qala bihi hakadha fatar imam al-bukhari a cikin littafinsa sa ingantacce ya ruwaito maganar abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yana cewa innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alai yana ganin zunubin sa kamar wanda yake karkashin wani dutse wani wawa keken dutse wanda yake tsoron ya fado masa saboda haka babu shakka zai rayu cikin fargaba da tsoro da rashin kwanciyar hankali har sai ya ga ya tuba ya koma ga Allah ya yi nadama kan laifinsa wato ba zai iya rayuwa rayuwa ta nutsuwa ba matukar dai yana cikin laifi haka mumini yake idan ya yi laifi to hankalinsa yakan tashi ransa yakan dugunzuma saboda haka zai rika ganin kamar ga wani hatsari nan ya nufo shi gadan-gadan wanda kuma yana yunkurin halaka shi ba zai samu nutsuwa ba sai lokacin da ya tuba ya yi nadama ya ji a ransa cewa watakila Allah ta'ala ya fi masa wa innal fajira yara zunubahu ka zubabin waka ala anfihi amma fajiri yana ɗaukan zunubinsa kamar wani kuda ne da ya sauka akan hancinsa faƙala bihi haka za tsara. ya sa hannu ya kore shi tsudan ya tashi sauraka yana ɗaukansa abu ne mai sauƙi ba ya ɗaukansa haɗari kamar yadda ba ka ɗaukan ɗan kuda ya sauka akan hancinka ka riƙa jin cewa kana cikin wani hatsari ko wani tashin hankali to haka fajiri yake daukar laifinsa saboda haka baya dardar baya fargaba baya jin tsoro baya tunanin abin da zai kai ya komo dangane da wannan laifin nasa yana ganin sa wato kamar kowa yake ba shi da wani abin da zai ji tsoron sa, to wannan sakamako ne da yake samun wanda yake yin laifuffuka baya tuba wato zai dauki zai ga laifin ya zama mai sauki a gurinsa kamar yadda za ka kwankwaɗi ruwa lokacin da kake jin kishin ruwa to haka yake ɗaukar laifi a wajensa ya fi komai sauƙi duk kuwa girman laifin mala ya ce faslun wa minha yana daga cikin mummunan tasirin laifi wanda shi ne na goma sha shida anna ghayrahu minan nasi ya ya'udu alaihi shu'mu dhunubihi fayahtariqu huwa wa ghayruhu bi shu'mu zunubi wadh-dhulm mala yace yana daga cikin mummunan tasirin zunubi anna ghayrahu wani mai wannan zunubin ba wani ma daban minan nasi wadda cikin mutane ko cikin dabbobi ya udu alaihi shi'umu zunubihi shi'umcin zunubin wannan mutum sai ya shafe shi wato ba shi kadai ba ma saboda kasan laifin da irin yadda yake da tasiri ba zai tsaya a kansa shi kadai ba sai ya shafi ma mutane kai ba mutane kadai ba har dabbobi ma sai mummunan tasirin zunubinsa ya shafe su fa yahtariqu huwa wa ghayruhu bi shu'um adh-dhunub wa adh ya ƙuna shi da waninsa da wannan zunubi da zalunci da zaluncin da yake saboda haka ba wai shi kadai ne zai sha wahalar wannan zunubin da yake hatta waɗanda suke tare da shi mutane ne ko dabbobi sai sun ɗanɗani kuɗarsu a dalilin wannan zunubai nashi ƙala abu huraira abu huraira yake cewa innal hubara la tamutu fi wakriha min zulmi zalim al wani tsuntsu ne wanda yana kama da fakara sai dai ya fi fakara girma babba da yaka girman zai kai kamar girman kaza haka a yana rayuwa a cikin duwar lokaci to shi ne abu huraira ke cewa innal hubara shi wannan tsuntsun mai kama da fakara lata mutu fi wakriha wannan tsuntsuwar takan iya ta mutu a cikin shekarta a cikin ramunta min zulmin zalimi min zulmin zalimi saboda zalincin azzalimi wato tana cikin daji a cikin shekarta ko a cikin ramunta ko a cikin kwarminta amma zalincin azzalimi zai iya kaiwa gare ta har ya yi sanadiyar rasuwarta rabuwarta da wato da duniya wanda wannan duk daga ƙarshe laifin ko alhakin zai koma kan shi wannan azalibin ne ko shi wannan da ya zama sanadiyar mutuwar wannan tsuntsun duk kuma nisan da yake da shi wa mujahid mujahid ibnu jabr rahimahullah yake cewa innal innal baha'ima tal'anu usata bani adam idza ishtaddat as-sana yace dabbobi sukan la'anci 'yan adam masu sabo masu laifuffuka idan fari ya tsananta wa umsikal matar ruwa ya dakata ruwan sama ya tsaya wa ha, za bi masu ma'siyati ibn adam su rika cewa wannan shu'umci ne na saban dan adam wato abinda saban ɗan adam ne ya haifar mana to kaga hatta dabba wacce take rayuwa ƙarƙashin arzikin ubangiji ruwan sama da take samu ‘ya'yan itatuwa da take ci ko ƙwaya da take tsatsaga yayin da ta rasa wannan to za ta san cewa babu shakka ɗan adam ya yi wa Allah laifi wanda har ya ja Allah ta'ala ya tsayar da ruwansa ya haifar da fari a cikin wannan al'umma saboda haka za ta ci gaba da la'antar wanda ya zama sanadiyar wannan saboda haka maimakon ya zama yana samun gafara neman gafara <coughs> da addu'a mai kyau da wasu bayan Allah suke samu daga irin waɗannan dabbobi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa mai ilimi wanda yake yada ilimi yake aiki da ilimin sa to hatta kifayen da suke cikin ruwa da tsuntsayen da suke sama suna nema masa gafarar Allah to shi kuma mai laifuffuka mai yawan saban Allah baya tuba baya komawa ga Allah shi kuma idan wani abu ya faru ga waɗannan tsuntsaye ko waɗannan dabbobi a sanadiyar saban Allah sa to za su rika la'antarsa suna tsine masa suna masa Allah ya isa to kaga akasi kaga hannun riga mutumin da yake mutumin Allah mai biyayya da da'a ga Allah da yadda zai rika samun addu'a da neman gafara ta waɗannan abubuwa ta waɗannan dabbobi da tsuntsaye shi kuma wannan zai rika samun tsinuwa ne da la'anta da mummunar addu'a Allah ka kiyashe mu to wannan duk yana daga cikin abin da laifuffuka zai jawo bawa za su jawo bawa wa qala ikrima دواب الأرض وهوامها, وهوامها حتى الخنافس والأقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم إكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورحمه الله يكي cewa ودواب الأرض ard dabbobin da suke tafiya وهوامها doron ƙasa wa hawamuha da ƙwarin da har irin wannan ƙwaron goma ɗin nan wanda ake ce masa menene mulmulakashi ko menene eh wal aqarib da da kunamu yaquluna za su rika cewa muni inal qatara bi zunubi bani adam an hana mana ruwan sama saboda laifuffukan yan adam wato har su za su yi korafi su koka saboda abinda za su gani na tasirin laifuffukan dan adam a doran kasa zaharal fasadu fil barri wal bahr kenan bima kasabat aidin nas wato fasad din barnar bata tsaya akan wanda shi yayi sanadiyar ta ba a'a har ta kwarara ta malala ta mamaye doron kasa ta mamaye jima cikin teku hatta kifin da yake cikin teku sai ya koka saboda abin da dan adam yake yi fala yakfihi itabu dhanbihi hatta yabu bi la'nati man la Zambala. mala yace obar zunubin sa ma bata ishe shi ba har sai ya kara. da la'antar wanda ba shi da wato ɗauko wa kansa ko jawo wa kansa la'antar wanda ba shi da zunubi wato wanda shi babu maganar zunubi a tattare da shi shi ne tsuntsu ko dabba ko wani ƙwaro sai ya la'anci wannan mai laifi ɗin to kaga wannan shi babu munan tasiri ne ko shi kaɗai ya isa ya sa bawa ya zama mai tuba mai komawa zuwa ga Allah mai ƙoƙarin gyara rayuwarsa da gyara alaƙarsa da ubangiji mala ya ce yana daga cikin wannan mummunan tasirin wanda shine na sha bakwai annal ma'asiyata turisu zulla wala but fa innal izza kullal izzi fa innal izza kullal izz fi ta'atillah fa innal izza kullal izz fi ta'atillah ta'ala qala ta'ala man kada yuridu al izzata falillahi al jami'a أي فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعته ما لا هنا دقى ممونا تاثير الزنبي cewa shi saban Allah yana gadar da kaskanci da wulakanci wato duk wanda yake saba wa Allah yake kaucewa hanyar Allah baya tuba ya istighfari yayin nadama ya bar abin da yake yi mala yace wannan yana gadan masa da wulakanci da kaskanci wala budda kuma babu makawa fa innal izza kullal izz domin dukkan wata daukaka kowace iri ce fi ta'atillahi tana nan tattare cikin biyayya ga Allah wato bawa ba zai samu wannan ba sai in ya kasance mai biyayya ne ga Allah in kana neman izza wata daukaka ta duniya ko wata daukaka a gurin Allah ko wata daukaka a zukatan bayin Allah su rika ambatanka da alkhairi ko da yaushe suna maka addu'a to ba za ka samu wannan ba sai ta hanyar yi wa Allah da'a idan kai wa Allah da'a to su ubangiji ta'ala ya jefa soyayyarka a cikin zukatan bayansa sai a wayi gari kowa aka ambace ka zai maka kyakkyawar addu'a zai maka fatan alkhairi akasin haka kuwa yana haifar da wulakanci da kaskanci sai dai duk sanda mutum aka ambace shi a yi tir da shi a yi Allah wadare da shi a nemi tsarin Allah da gare shi kaga babu shakka babu kaskancin da ya kai wannan yace ban kada Allah yace ban kada yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a wanda duk izza yake nema girma da daukaka da daraja to gaba daya daraja da daukaka da girma suna nan ga Allah wato na Allah ne ma'ana falyatlubha bi ta'atillah ya nemi wannan daukakar ta hanyar yi wa Allah da'a fa ya ji yajiduha illa fi ta'atihi domin ba zai taɓa samun ɗaukaka ba sai cikin ɗa'ar Allah wa kana fi du'a'i ba'd salaf Allahumma a'izzani bi ta'atika wa tuzillani bi wanda daga cikin magabata an ce shine a as-Sadiq cikin addu'ar da yake yi yakan ce ya Allah a'izzani bi ta'atika ka girmama ni ka ɗaukaka darajata amma ta hanyar ɗa'arka ba wai a darajta ni ba saboda ina da kuɗi ko a darajta ni saboda ana tsorona ko a darajta ni saboda wani dalili na duniya a darajta ni saboda ina yi maka da'a irin wannan darajar nake so Allah ka bani Allahumma a'izzani bi ta'atika ce wala tuzillani bi ma'siyati kada ka wulakanta ni ka tozarta ni ta hanyar sabanka wato ka sa ni in zama mai da'a gare ka domin in samu izzarka kada ka sa in zama mai sabanka domin wannan zai jawo mun wulakanci da kaskanci a rayuwa قال الحسن البصري قال الحسن البصري الحسن البصري رحمه الله yake cewa innahum su masu saban Allah wa in taqtaqat bihimul Ko koda alfadaransu za su yi gudu da su su ketta kasa tsaka shine irin sautin da yake fita yayin da abin hawa yake gudu saboda karta ko fatansa da yake akan dutse ko akan abin nan tsandauri to wannan sautin shine tsatsaka to ko da dawakan za su yi tafiya da su su fita da su a guje suna abin nan gudu suna ƙara wa hamlajat bihimul barazin ko dawakai za su tafiyar abin takama da su ko da dawakai za su yi tafiyar takama da su inna zullal ma'siyati la yufariqu qulubahum koda za su zama wato abin da yake nunawa wato koda za a gansu cikin kama ta alfarma ya ambaci ababen hawa na wadancan lokaci alkhaila wal bizara wal hamira litarkabuha wa zina fa wancan lokacin ado ake da wannan mutum ya hawo alfadarinsa ko ya hawo dokinsa kuma ya hawo jakinsa zai rika jin cewa yana da abin hawa kamar mutumin da zai hau mota ne ta alfarma haka zai rika ji to shi ne alhassanul basri yake cewa ko da za su hau abin hawansu na alfahari na alfarma na takama a gansu a zahiri inna zullal ma'asiyati la yufariqu qulubuhum kaskancin saba wa Allah ba zai taɓa rabuwa da zuciyarsu ba wato a zuciyarsu kaskantattu ne fir'auna da abin da karo da ya fita ba a cikin irin wannan kamar fita ba. kharaja ala qaumihi fi zinatihi a cikin kawa ya taba ado har ma yan duniya suka rika fatan ina ma su ba su samu nasibi irin nashi ina ya laita lana misla ma utiya qarun innahu lahu hazzin azim amma da karshe fa na bihi wa bidarihi al Allah ce muka tsaga ƙasa ta haɗiye shi shi da gidan nasa gaba ɗaya da abin da ya mallaka alhassan basri ya ce aballahu illa an yi zilla man asa allah ba zai yadda ba sai ya wulaƙanta wanda ya saba masa saboda haka wanda yake saɓan allah yana cikin wulaƙanci kamar yadda allah ke talahum lahum khizyun fil duniya suna da wulaƙanci da tozartuwa a cikin rayuwar duniya saboda duk wani mumini bawan Allah duk wani mai son Allah da manzansa ba zai taba jin wato girman su ko darajar su a zuciyarsa ba to wannan kadai ya ishe su wulakanci ka wuce guri ayi tsut ayi tsit ayi shiru ba dan ana son ka ba sai dan ana tsoron ka da zarar ka wuce kuma shikenan a ci gaba da zagin mutum ana la'antarsa babu kaskancin da ya kai wannan wala yace wa qala abdullahi ibn mubarak رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك إسيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها عبد الله بن المبارك القراساني رحمه الله ليلك تشكيم مقباتان قولي waɗanda suka shahara da tsoron Allah da gudun duniya da taimakon addinin Allah da yada ilimi yana cewa a cikin wasu baitocinsa ya ce ra'aitu zunuba tumitul qulub na ga yadda zunubai suke wato kashe zukata suke sa zukata su mutu su kekashe su lalace wa qad yurisu zulla idmanuha kuma dogewa akan zunubi da yi ba kakkautawa yana gadar da wulaƙanci da ƙasƙanci ga mai shi wa tarku zunubi hayatul qulub rayuwar zuciya kuma ita ce barin zunubi aure ce wa zunubai nisantar laifuffuka sabawa Allah wannan shi yake raya zuciya yace wa khairul li nafsika isyaluha saboda haka abinda fi alkhairi ga kanka alkhairi gare ka kai kanka to ka saba wa san zuciyarka in har kana so ka samu alkhairi kana so zuciyarka ta zama zuciya ce mai rai cewa hal afsada ad-din muluk wa ahbaru sau'in wa ruhbanuha ce waɗannan su suka bata addini akwai waɗanda suka bata addini in ba masu milki ba wa ahbaru sau'in da mayagun malamai wa da miyagun masu bauta bautar Allah bisa jahilci ko bisa bid'a wala ce waɗannan tira kan murhu guda uku su suka lalata addini a kowane lokaci a kowane zamani masu mulki masu faɗa aji waɗanda su za su hana a yi a doron ƙasa su za su hana a zalimi ya yi zalunci su za su hana mai keta alfarmar ubangiji ya keta ta su za su kwato ma wanda aka zalunta haƙƙinsa su mayar masa su za su kame hannun azzalimi daga yin zalunci su za su hana a ci dukiyar talakawa su za su tsare amanar da Allah ta'ala ya ɗora musu su ne Allah ta'ala ya ba su ƙarfin milki da za su zara ido su ce kada a yi kuma a kasa yi ko a yi kuma a yi tilas su Allah ya ba su wannan ikon amma sai ya kasance duk abin da za su yi akasin wannan za su yi maimakon su hana zalunci su suke yi su ne azzalimai maimakon su tsare amana su suke cinta maimakon su ainihin karɓo haƙƙin wanda aka zalunta su suke kwace haƙƙin da kansu to babu shakka waɗannan dole ne su ɓata rayuwa dole ne rayuwa ta gurɓata ta lalace a dalilinsu haka nan ahbaru sau'in miyagun malamai waɗanda ba za su faɗi gaskiya ba waɗanda za su halattawa mai laifi laifinsa su halattawa azalimi zalincinsa su wa mai cin haram haram ɗin da yake ci su nuna masa babu komai ko su ta wata hanya ko da ba su halatta masa ba su nuna masa cewa ai wannan abin duk da yake yi akwai wani wuridi da za a bashi in yayi na dare daya sai dai ya bi Allah bashi to kaga wanda za a gaya masa irin wannan wanda irin tobara ne ba zai a rayuwarsa ba zai ga cewa a dare daya duk abin da yayi na zalunci duk cutar al'umma da yayi da danniya da cutar marar marar galihu da marar karfi da yayi in ya tsaye a cikin dare ɗaya ya karanta wani wuridi ko ya so wani mutum shi ke nan wannan abin da ya ci banza ya daki banza ya ɗaura banza ya kashe banza to kaga wannan babu shakka zai yi ta sa abin da ake yi na laifuka ci gaba saboda ana ba da wata ƙofa ta cewa idan kai kaza ko ka shiga hanya kaza ko ka kama wala kaza ko ka riƙe wali kaza to ba kai ba duk mutanen gidanka ma sai sun shiga danshinka ba kai da ka shiga ba hatta mutanen gidanka ‘ya'yanka da jikokinka su ma dukkansu min al'aminina yau kiyamati za su shigo cikin masu samun aminci za su zama masu samun aminci rana gobe kiyama ta waɗannan sun ɓata addini haka nan ruhban masu bautar Allah bisa jahilci ba bisa ilimi ba masu ɗora mutane akan abubuwa da sunan ibada sunan bautar Allah amma ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba ba haka sahabbar annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu ba za a ga a zahirin su kamar wasu masu gudun duniya kamar wasu masu san Allah kamar wasu masu qiyamul layli da yawan karatun qur'ani da zikiri amma alhalin duk ana yin abubuwan bisa bid'a su rudi mutane da wannan su lalata addini su gurbata shi da wannan ya ce waɗannan uku su ne sanadiyar lalacewa addini a kowane lokaci hal afsada dina illa wa ahbaru su'in wa ruhbanuha mala yace wa minha <coughs> abu na goma sha takwas daga cikin irin miyagun sakamako da tasiri da zurbai suke haifarwa rayuwar ɗan adam annal ma'asi tufsidul aql laifuffuka suna lalata hankali ka ga mutum kamar mai cikakken hankali amma in yana yin wasu abubuwa kan kai ɗauri yanzu wane wane ina ganin shi kamar mai hankali amma wai shine zai yi kaza shine zai yi kaza to ba komai yake ja wannan ba illa illa laifuka haka mai yawan laifi hankalinsa lalacewa yake gurbaci fa inna lil'aqli nuran domin hankali yana tare da haske ne hankali haske yake dauke da shi wanda da wannan haske ne yake haskakawa mai shi hanya yake nuna masa inda ya kamata ya sa kafarsa inda ya kamata ya bi hanyar da ya kamata ya dosa amma wal ma'siyata tudfi'u wal ma'siyata tudfi'u nur al aql amma saban Allah yana bice hasken hankali wato idan hankalin da Allah ta'ala ya bawa mutum wani haske ne da yake haskaka masa gabansa ya rika sanin me ya kamata ya yi me ya kamata ya faɗa ina ya kamata ya je da suwa ya kamata ya kasance to yawan saba wa Allah sai ya sa wannan hasken ya bici ya zama babu shi ya gushi shi kenan sai mutum ya yi ta budum-budum cikin duhu ya yi ta shirme a yi ta mamakinsa ta ne a ce to ga shi dai mu ba a ce mana yana shaye-shaye ba ba a ce shaye-shaye yake ba amma kuma wani abin da yake ya kamata a ce mai hankali bai yi ba to in ba a ce yana shaye-shaye ba shin baya yawan saban Allah sai a bincika in yana yawan saban Allah to da hanyar su ɗaya da mai shaye-shayen ba su da bambanci illa iyaka wannan na zahiri ne wannan kuma sai an maka bayani mala yace fa innal ma'wal ma'siyatu tudfi'u unural aqli wala budda tilas ne mai yawan saban Allah hasken hankalinsa ya bici fa'iza tsafi a nuruhu za'ufa wa naƙas wa a nuruhu wa naƙas idan hasken ya bice to hankalin sai ya rika rauni sai ya ta raguwa saboda haka sai ya ta harkoki na shirme na hauka shi yasa kana jin labarin uh, wasu da irin maganganunsu da irin abubuwansu sai ke ta mamaki zuwa da ya kai matsayi kaza to an ba matsayi ba ba mulki ba ba mukami ba ne da ce ai ya kai matsayi kaza amma a ce shi ne yake kaza ko ya daɗe yana aiki a guri kaza amma kuma ka ji abu kaza yake yi duk ba wannan ba ne hankalin ne babu shi saban Allah ya sa hankalin ya tafi qala ba wa qala salaf wani daga cikin magabata ya ce ma asallaha ahadun hatta yaghiba aqlu ba wanda zai rika saba wa Allah har sai hankalinsa ya bace sai an ya nemi hankalinsa ya rasa saboda haka babu abinda zai dawo wa da mutum hankalinsa sai shiriya shi yasa ake kiran shiriya ar-rushd bin hanyar Allah ake kiransa ar-rushd ar-rushd yuqabilu as-safaha akwai wauta wanda yake wawa ana kiran safih wanda yake kuma mai hankali ana kiransa rashid to ita kanta shiriyar ana kiranta ar-rashad ana kiranta ar-rushd wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin Allah ce mun bawa Ibrahim hankalinsa shiriyarsa tun yana dan karami ya san abinda mutanansa suke yi na bautar gumaka aikin banza suke yi ya za su bauta abinda baya ji baya gani baya iya tsinana musu komai tun yana karami sai Allah ya gaya mana abin nan da ya bashi ya bashi sunan shi rush sunan shi eh, wato hankali saboda haka mutumin da duk zai saba wa Allah to wannan hasken hankali din da Allah ta'ala ya bashi ne ke kashewa kuma zai yiwu ba ya ta sabon Allah ya ta sabon Allah Allah ya bar masa hankalin tare da shi ba zai yiwu ba wa hadha zahir mala yace wannan abu karar yake a fili yake baro baro yake fa innahu law hadarahu aqluhu la hajazahu an al ma'siyah da hankalinsa ya halarto lokacin da zai sabon Allah da yana tare da hankalinsa da hankalin ya shiga tsakaninsa da saban Allah da ba zai saba Allah ba domin zai sa shi ya yi tunani a kan irin mummunan sakamakon da saban Allah zai haifar masa a rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira to wannan zai sa ya dakata ya janye kafa ya fasa abin da ya niyya wa huwa fi qabdati rabbi ta'ala wa tahta qahrihi wato da a ce hankalinsa ya halarto masa wato ya dawo jike na jikinsa to da ya hana shi saɓon Allah alhalin yana ƙarƙashin damkar Ubangiji ta'ala wata ta ƙarihi yana ƙarƙashin cikakken ikonsa da iyawarsa Ubangiji ta'ala wa huwa muttali'un alaihi ko Ubangiji yana tsinkayensa yana ganinsa wato yana ƙarƙashin ikon Allah rayuwarsa gaba ɗaya a hannun Allah take motsinsa zamansa da tashinsa da tafiyarsa da gudanar da komai nashi a hannun Allah yake in Allah ta'ala ya ga dama a lokacin gaba daya sai ya zuke masa jininsa sai ya kashe masa lakarsa yayin da yake saban Allah in Allah ta'ala ya ga dama a lokacin ba abinda ba zai iya saukar masa ba a ƙarƙashin ikon Allah yake a fi qabdatillahi ta'ala yake fi qabdati rabbil izzah kuma Allah yana ganinsa Wafi darihi kuma a gidan Allah ta'ala yake yana gidan duniya wa ya halicce ta Allah ta'ala wa ala bisatihi yana kan shimfidar Allah ta'ala tunda yana kan yana yana tafiya akan doran kasa wa mala'ikatuhu shuhudun alaihi naziruna ilai mala'iku kuma suna halarce a gabansa suna kallonsa. idan Allah ta'ala ya ce wani mala'ika ya damke shi ya hajijiya da shi kana gaza shi ba inda zai lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazuna min amrillah duk inda mutum zai tafi mala'iku suna tare da shi kai a wasu a gaban shi akwai wasu a bayan shi Allah ta'ala ya ga dama sai ce mala'ika tsage ƙasa nan da nan sai mutum ya ji shi ya nutse a ƙasa ko a ji wata irin mutuwa a rasa ta ina ta yaya duk ubangiji ta ala yana gare ga dama yi wannan sai ya yi. wa wa'izul qur'ani yanha sada mai wa'azin alqur'ani wato alqur'ani da wa'azinsa ayoyinsa masu jan hankali masu umarni da hani suna hana shi yana ji ana karanta su kullum wa wa'izul wa wa'izul imani yanha mai wa'azi na zuciya na imani shi ma yana hana shi kada ka yi abu kaza kada ka yi abu kaza wa wa'izul zulmauti yana sannan mai wa'azi na mutuwa wato mutuwa da wa'azinta ita ma tana masa gargadi domin yana gani ana mutuwa wa wa'izun nari Harihi ya wa wa'izun nari yana sannan mai wa'azi na wuta wato wutar Allah da Allah wutar da Allah ta'ala ya da ranar gobe kiyama ita ma tana masa gargadi tana jan kunnansa wallazi yafutuhu bil ma'siyati min khairid dunya wal akhirati ad'afu ad'afi ma yahsulu lahu min as-surur wal ladzati biha sannan abinda zai yi asara abinda zai rasa na alkhairin duniya da lahira ninkin ba ninkin abinda zai samu ne na farin ciki da jin daɗi daga wannan sabon Allah da yake inda zai yi lissafin asarar da zai yi a duniya da asarar da zai yi a lahira a dalilin wannan sabon Allah ya lissafa abin da zai samu na jin daɗi da farin ciki na sabon Allah da zai yi in ya lissafa sai ya ga abu abu ba mu karana domin rayuwar duniya na wata ke umar hayatun duniya illa mataa dan jin daɗi ne kankani mata'ul qalil dan jin daɗi ne kankani fi muqabil rayuwa ta lahira wacce ita ce rayuwar da ba ta yankewa da zarar mutum yi aka ce yau ya mutu to dakhala batul akhirah an buɗe gate ɗin lahira ne ya shiga kuma ba ba fitowa har abada kuma ya shiga wata rayuwa ta har abada in ya tuna ɗan jin daɗin da zai yi a nan na 'yan adadin rayuwarsa nawa take nawa take in ya tuna abin da zai samu ya kuma tuna asarar da zai yi a wata rayuwa ta har abada to inda da hankali ba zai yi ba mu يقدم على الاستهاد kulle he? بذلك كله والاستخفاف به ذو أقل sali? shin kana tsammani wanda yake da lafiyayyen hankali zai gabata wajen yin wasarere da wannan al'amari da ɗaukan shi ba a bakin komai ba ya ɗauki cewa dukkan wannan al'amari da shi mala yake zanawa a nan cewa yana ƙarƙashin ikon Allah yana ƙarƙashin kamunsa yana ƙarƙashin damƙansa mala'iku na ganinsa mala'iku na halarce yana kaza yana kaza zai yi asa kana ga mai hankali zai dauki wannan da wasa don mai hankali lafiyayyen hankali ba zai dauki wannan da wasa ba mala ya ce wa minha har ila yana daga cikin miyagun tasiri wato tasiri na saban Allah annaz zunuba idza takasarat tubi'a ala qalbi sahibiha zunubai idan suka yawaita suka yi ta ƙaruwa to sai a doɗe zuciyar mai su sai zuciyar Allah ta'ala ya doɗe ta sai ku yi ta wa'azin ku yi ta karantarwar ku yi ta nasihar amma ihun ka banza kamar yadda Allah ce wa ƙalu ƙulubuna golf bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun suka ce qulubuna gulf mu fa zukatanmu duk mun ji a rufe suke Allah ce a'a saboda kafircin sa ne aka dode zuciyar saboda ka babu ta inda wata nasiha za ta ratsa har ta shiga Ta wani an kai matuka wato makurar mai laifi makurar lalacewarsa in ya kai wannan mataki shikenan ya zama mai usun minhu kamar mara lafiyar da aka kula cewa gaba daya rashin lafiyar ta ci ta cinye shi yadda har an fidda rai to haka nan shi ma wanda yake mai saban Allah idan saban ya rika yawa ya ka hawa ya rika karuwa yau da gobe yau da gobe to zuciyar ake toshewa zuciya ake dodewa shi yana za ka yi ta mamakin ka ga wasu ana tare da su kuma suna da awar musulunci suna da awar imani da Allah da manzan Allah amma kullum karatu ake musu kullum gaya musu ake amma kullum ƙarar gaba suke cikin sabon Allah kamar ma ba ka, kamar ma ba a faɗa musu komai to in kaga haka to Allah ta'ala ya toshe zuciyar shine nan malai yake cewa to wala daga cikin mummunan tasirin da laifi yake jawo wa mai shi ya rika yin laifi yau yayi wannan gobe yayi wannan to zai jawo Allah ta'ala ya dode zuciyarsa alkhairi ba ta baya shiga shi da adam sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ce hatta يسير القلب يسير على قلبين على قلب أبيض مثل السفة لا تضره الفتنة ما دامت السماوات والأرض ce wa qalbin aswada mirbad kalquz mujakhiyan la ya ma'rufan ma'arufan? Wala yunkiru munkara shi har zukata su zama iri biyu zuciyar da take fara kal wanda babu wata fitina ta sha'awa ko fitina ta ma'asiya fitina ta sha'awa ko fitina ta shubha da za ta yi tasiri a kan wannan zuciyar matuƙar ma damatis samawati wal matuƙar sama da ƙasa na tsaye wata fitina wata guguwa ba za ta tafi da wannan zuciyar ba wal'akar ɗaya ɗayan kuma ɗaya zuciyar kuma ta zama aswada mirbad da ta yi irin kal khuzi kamar wato kofin da aka kifa shi kofin da aka kifa shi ba abinda zai shiga ciki ko meye a ciki da zarar aka juya sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama to ya zube kenan gaba ɗaya kuma za ka ɗauke shi ka danna shi a ruwa ka ɗago shi a haka ba abinda zai fito da shi ko a teku ka shi wannan zuciyar an dode ta kenan babu abin da zai shiga na alkhairi shi yasa ce la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran dan a faɗa masa alheri ba zai gane wai wannan alheri bane kaga yayi ko a nuna masa wani abu mara kyau a ce ya bari ya gane wai ba shi da kyau ya bari ba sai yi ba to wannan yana daga cikin mummunan tasirin zunubi Allah kiyashe mu kama kala fa kana min al a waye gari ya zama cikin gafalallu rudaddu kama kala ba'du salaf fi qawlihi ta'ala kamar yadda wanda daga cikin magabata ke fassara fadar Allah ta'ala da ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu simu. yace a aha ba haka abin yake ba abinda dai suke aikatawa da laifuffuka ne ya yi tsatsa a kan zuciyarsu ya rilliba zuciyar ya rufe ta wannan malami ya ce huwa zambo ba'dan zambi ne yin zunubi bayan zunubi yana gama wannan ba a tuba ba ka yi fada cikin wani kuma ana cikin yin sama a kare ba kuma a yajubo wani haka dai to wannan abin da suke kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai ya rufe zuciyar zuciyar ta yi tsatsa ta toshi wa qala al huwa zambo dhanbu 'ala adh-dhanbi hatta yi al-qalb hatta yu'mi ya ce shi ne laifi bayan laifi laifi bayan laifi har ya kasance ya doda zuciya har ya zama ya toshe ta wa qala ghayruhu wani malami shi kuma ya ce lamma kasurar zunubuhum wa ma'asihim a haɗa bi qulubihim ce yayin da zunubansu da saban allansu ya yi yawa sai wannan zunubi da saban Allah ɗin ya zagaye wato gaba ɗaya yi ƙawanya ya zagaye zuciyar ya rufe zuciyar ruf haka babu ta inda alkhairi zai zo ya shiga wa aslu hadha anna alqalba yasda'u min almasiyah wala ce asalin wannan shine ka gane cewa zuciya tana sa tsatsa saboda tsoron Allah kamar da ka san bakin karfe yana tsatsa saboda ajiya to haka zuciya take tsatsa saboda sabon Allah fa in zadat ghalaba sadau idan sabon Allah ya karu to wannan tsatsar ce ta ribin jayi hatta ya sira ranar har ya zama wancan ran ɗin da Allah ta'ala ya faɗa kan labar rana ala qulubihim ma kanu yaksibu thumma yaglibu hatta yasiru tab'an sannan ya ƙara hauhawa ya ƙara burin ƙasa har ya wayi gari ya zama taba'i wato an dode zuciyar wa quflan ya wayi gari an kulle zuciyar wa khatman ya waye gari an rufe zuciyar gaba ɗaya ruf fa yasiru alqalbu fi gishawatin wa ghilaf saboda daga nan zuciya ta zama fi gishawa a cikin wato ainihin lullubi a lullube a ruf babu inda alkhairi zai shigo ta فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار fasara a فصار أعلاه أسفله yace idan haka ya faru gare shi bayan da yana kan shiriya yana bisa basira wato bayan da yana kan hanya yana kan tafarki amma a dalilin shaidan da ya rika rudarsa da duniya ta rika rudarsa yan duniya suka rika jansa san duniya ya rika fuzarsa yau da gobe har ya bace har ya kai matakin wanda za a toshe zuciyarsa alkhairi ba zai shiga ba in takasa wanda gaba ɗaya <clears throat> ya kifi ya halaka ya kifi samansa ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama fahina izini ya tawallahu duhu to daga lokacin iblis shaidan sai ya jawo shi jiki ya zama ɗan gida wannan wannan ba za a tsaya ɓata lokaci a kansa ba Wani an gama da shi wa haisu a rat? duk inda yake so zai ja shi babu shakka da yawa muna rayuwa a irin wannan yanayin zukata sun dode sun rufe saboda yawan sabon Allah da muke ba dare ba rana mutane ba a tsoron Allah ba a tunanin lahira addini an ɗauke shi ba komai ba wani abu ne ciko a rayuwa saboda haka za ka ga hatta masu san addinin wasu za ka ga ba sa tuno da harka addinin sai a cikin wani ɗan lokaci kankani amma mafi yawancin lokacinsu idan su yake kawai duniya ce a gabansu kuma wani hankalinsa kwanci mai ɗan damuwa da shi ne za ka ji a harkokinsa na yau da gobe yana ƙoƙarin ya san halal ya san haram amma wani har baya so ma ana tambayar ba shi zai yi ba ba baya so ka tambayo in wata harka ta haɗa ku to amma abin da za mu yi ya halatta kuwa ta Allah ka kaje ka jawo mana ka bari sai mun yi sai ka je ka yi tambayar ka ba ma ya so ya ji hukuncin Allah akan wannan domin yana ga za a jawo masa matsala za a jawo masa matsala to kaga wannan da alama ce ta toshewar zuciya zuciya ta riga ta toshe Allah ta'ala ka kiyashe mu za mu tsaya anan duba da lokaci da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh